bayan da 'yan bindiga daɗi da masu satar mutane suka ɗaiɗaita da dama daga cikin yankunan jihar Zamfara. Wannan ta'addanci dai a halin yanzu na neman samun gindin zama a jihar Katsina a cikin ƙananan hukumomi tara da ke ɗanɗana kuɗir su a Katsinan. Ƙaramar hukumar Batsari ita ke kan gaba inda yau kwanaki shida kenan a jere kullum sai 'yan bindigar sun tada gari kamar yadda wannan ganau malam sani lawal ke shaida min. to yan bindiga daga kwana shidda da suka wuce ba ranar da basu je sun tada gari ba kamar irin su shekewa karfe shidda na yamma kamun sallar magana suka shiga kuma the same time suka je kasai suka kashe mutum ɗaya suka kore musu dabbobin su kaf sun je wa jini nan ma suka kunna kasuwar garin wuta don su motoci guda biyu suka kona sannan bayan nan kuma yanzu haka yau mutanen gari ya gamji ta cikin karamar hukumar ba tsare ta hanyar jibiya yanzu haka mutanen sun je gona yanzu haka gawa mutum goma sha uku ke akwai kowa gidan sarki ruwa wanda sun je gona sun kore su sun kashe su saboda yanzu ka ga yanzu kamar a nan tafi da mu safa na lokal gama ko na gari da sun tara su baki ne kafa fita nan eh, kuma sannan gwamnati ba abin da take yi a wata kila dai baka sani ba ko to me take yi ba abin da take yi billahi la ilaha illa huwa mutanen da aka kace tsakanin karamin hukumar basari da munan na kusa munan na na abin na safana wallahi tallahi ba a garin kasai ma sai da aka kashe mutum goma sha biyar wallahi zalla la ilaha illahu shugaban kasa ba mu taɓa jin yayi magana ba kai eh, wani kila kunya dai baku san kuma takan da ake ɗauka din ba ka zo ba tsare akwai sojoji a sanar ruwa amma an ya taki dan gari ba su zuwa garin sai bayan an gama bayan duka gaba ki an gama duk abin da za a yi yaya girman wannan matsala take ne bari lissa maka garuwa kaga shingi tsohuwa shingi sabuwa garin labo dan geza sabon gari dumbura sai su ya gamjin shekewa a raka yan laraba baki da duk mutanen da suke wannan garin suna cikin garin batsari saboda yan bindiga sun hana su zama mu dai Allah ya sani shugabannin nan ba abin da ya dame su wannan matsalar ta batsari ba abin da ya dame su mu mun basu ga Allah ubangiji Allah ya mamu sakayya tsakanin mu da su ba abin da za mu ce musu wallahi tallahi wallahi sai dai mu ce musu Allah ya isa wallahi tallahi Allah ya isa wallahi zaben da muka yi musu Allah ya isa kokarin da muka yi don jin ta bakin mahukunta bai nasara ba To amma a wani taron manema labarai da yi a baya-bayan nan, babban hafsa mai kula da aikace-aikace a hedikwatar sojan ƙasa na Najeriya, Major General Lamidi Adeoshun ya danganta irin wannan aika-aika ga 'yan bindigar zamfara da ke arcewa daga yankin na zamfaran. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.